Mm-hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu na koyon harshen turanci wanda Khairu Umma Academy take gabatar da shi wannan kuma shine darasinmu na takwas kuma na ƙarshe a wannan darasi za mu ɗora ne akan darasin da muke kai wato verbs a farko dai mun bayani a darasin da ya wuce mun bayani akan cewa verbs sun haɗa shine aiki sannan kuma yana zuwa ne a siga guda uku ko dai a sigar yi aiki da ake da gabbai ko kuma a sigar aiki wanda ake da kwakwalwa ko kuma da zuciya ko kuma kasancewar aikin ma'ana yanayin da ake aikin ko wanda ya wuce ne ko wanda za a yi nan gaba ne ko kuma wanda ake yanzu ne to yanzu za mu duba ire-iren verbs ɗin ma'ana types of verbs ana cikin wannan darasi za mu duba guda hudu ne za mu duba action verbs za mu duba stative verbs za mu duba transitive verbs sannan kuma za mu duba intransitive verbs insha Allahu ta'ala za mu fara da action verbs yanzu so idan aka yi magana action verbs ana maganar action ana maganar verbs ko kuma aiki wanda za ka iya yi ma'ana can do ana su can do verbs aiki wa ayyuka wanda za a ce za ka iya yi ko kuma kana yi a misali kamar a ce dogs bark at, night karnuka suna haushi da daddare dogs bark at night wannan aiki ne wanda karnuka ne ke yi kuma za su iya sannan kuma aiki ne wanda sannan ayyuka ne wanda yawanci daga bai ake yin su dogs bark at night karnuka suna haushi da daddare cats eat rats cats eat rats maguna suna cin beraye maguna ɓeraye suke ci maguna suna cin ɓeraye cats eat rat duk da dai akwai ɗan ƙarin bayani akan wannan amma dai bari mu kammala wannan akwai Umar plays football at night Umar plays football at night Umar yana buga bal da daddare Umar yana buga bal da daddare to abinda nace za a dan duba shine idan kuka kula cewa za ku ga ayyukan akwai wanda aka sa S a gaba akwai wanda ba a sa S a gaba ba to ƙa'idar turanci shine idan akwai jam'i kamar wannan da aka sa jam'i karnuka to abin aikin da zai biyo baya ba za a sa mishi s ba aikin da zai biyo baya ba za a sa mishi s ba da dai kare guda ɗaya ne sai a ce dog barks shi kuma at night tunda aiki tunda kare guda ɗaya ne sai a sa s aikin sai a sa mishi s kamar wannan yanzu nan da muke da jam'in maguna cats eat rats cats eat rats tunda jam'i ne tunda jam'i ne to aikin da suke yi ba a sa s ba kawai sai aka bar shi a eat rats rats so amma da guda ɗaya ne sai mu ce cat mage guda ɗaya sai mu ce eats cat eats a rat haka ne so na uku kuma umar plays football at night kamar wannan da ake da umar shi shi kaɗai ne umar plays ya ka sa s a gaba football at night dama duk wanda ake samu guda ɗaya ne sai a sa s a gaba idan aka samu fiye da ɗaya ne ba za a sa s ɗin ba a gaba so umar plays football at night da umar da wasu ne kamar umar and usama to su biyu ne yanzu sai a ce play football ba za a sa plays football ba football at night shine dan bayanin da ke kan wannan sannan mun duba menene irin wannan verbs din ne verbs din aiki kenan irin wannan ayyuka yawanci daga bai kuma muka ce ana yi sannan akwai stative verbs wanda su kuma a kasancewar abu ne suke dubawa ko kuma yanayin abu state of being ko kuma emotion ko thought ma'ana kasancewar abu ko kuma motsin rai ko kuma wani tunani haka kamar she is singing she is singing tana waƙa tana waƙa kamar aikin zamu ce tana yin waƙa so is ɗin nan yana nuna kasancewar abin da take tana yin waƙa ne za mu iya canza wannan zuwa jiya ko mu ce she was singing ma'ana jiya take wannan waƙar ko kuma mu ce nan gaba za a yi yawwa da action verb ne irin wanda muka yi ɗazu sai mu ce she sings kawai she sings to amma kasancewar abu shi is singing tana yin waka ma'ana tana yin waka ko dai yanzu ko kuma aikin ne tana ci gaba da yin shi ko kuma nan gaba za ta yi haka dai so she is singing he likes his car he likes his car yana son motarsa yana son motarsa like ai ba aiki bane wanda ake yi daga bai kana son motar mutum san wannan soyayya da kake wa motar ba daga bai kake yi ba da zuciya kake yi da zuciya ake so kuma dama stative verbs muka ce ko dai kasancewar abu ko kuma aiki wanda ake yi ba da gabbai ba wanda ake da zuciya kawai ko da kwakwalwa so he likes his car yana son motarsa they believe in god sun yadda da Allah they believe in god sun yi imani da Allah ko kuma sun yadda da Allah they believe in god imani kuma a zuciya yake they believe in god lions do not fear humans Lions do not fear humans. Zakuna ba sa tsoron mutane, tsoro ai a zuciya yake, ba da hannu ake yin tsoro ba. So, stative verbs yana nuna kasancewar abu ko kuma motsin rai ko kuma wani abun da ya danganci tunani. Shi sa muka ce she is singing ma'ana tana yin waka. Ba za mu ce tana waka ba, kawai tana yin waka. A turance dai abin da ake so a ce mana kenan, amma mu a Hausa sai mu ce tana yin waka. yau. Sannan transitive verbs su kuma transitive verbs suna magana ne akan aiki amma akan wani abu idan ana yin aikin akan me ake yin aikin misali kamar yanzu nan aka ce action ne wanda yake faduwa kan object kan wani abu aiki ne ake yi akan wani abu misali sai aka ce imran delivered the message imran ya isar da saƙon da dai cewa muka yi imran delivered imran delivered to duk wanda yake jin me muke faɗa bai zai fahimta ba imran delivered imran ya isar imran ya isar ya isar da ni to dole akwai aikin da dole akwai abin da akwai abin da ya isar ɗin to abin da akwai abin da ya isar ɗin to muna kiran wannan transitive verb imran delivered the message so ga abin da imran yayi action ɗin kenan aikin kenan sannan the message shine object ɗin abin da aka yi aikin akai ko kuma na biyu she caught cold ta kamu da sanyi da kawai ci muka yi she caught ta kamu da she caught to duk wanda yake jin ka yake sauraron ka sai ya rikice bai san me kake nufi ba to amma daga lokacin da kace ta kamu da sanyi she caught cold to zai ce okay to ga abin da kake nufi ta kamu da sanyi so wannan shine aikin shine action din anan kenan sannan kuma afwan wannan shine aikin shine action din kenan sannan cold cold sanyi shine object din shine abin da aka yi aikin aka yi kenan abin da aka kamu da ko kuma abin da aka yi aikin da shi aka yi aikin aka yi I love tea ina son shayi da cewa ne kawai ina so to mutum in ya ji ba zai fahimci me na suke so din ba ina son me to tunda aka ce I love to ƙarshen zancen sai aka sa t ma'ana akwai intransitive verb dama wa'annan su ne afon transitive verb wa'annan su ne transitive verb kamuwa ka kama abu ta ka abin nan ne aiki ne ka so abu muka ce shi ma aiki ne saboda da motsin rai aka yi shi da zuciya aka yi shi nan ka isar da saƙo shi ma ka isar aiki ne to amma aikin akan me ya faru nan ina son shayi akan shayin ya faru so shi yasa muke kiran shi transitive verbs muna da ɓangare na aiki amma aikin akan me ya faru tunda muna da aiki action kenan da kuma akan abin akan me aikin ya faru muna kiran irin wannan verb ɗin transitive verbs kenan sannan akwai the farmers carry cutlasses to the farm manoman suna ɗaukan addinansu zuwa gona manoma suna ɗaukan su zuwa gona da cewa aka yi kawai farmers carry manoman suna ɗauka me suke ɗauka ba mu sani ba amma tunda aka ce cutlasses ma'ana dai aikin da suke yi akan wani abu yake faruwa akan addinan ne su wannan shine aikin duk inda muka samu irin wannan ayyukan love da carry da cut da delivered da zan iya cewa transitive verbs ayyuka ne wanda dole sai an haɗa su da abin da suke aiki a kai abin da suke faruwa a kai to shi ne sai kuma na ƙarshe intransitive verbs intransitive verbs su kuma ayyuka ne wanda ba sa faruwa akan komai su ba za mu ce suna faruwa akan komai ba kawai sai dai a yi aikin amma ba akan komai ba misali aka ce they laughed sun yi dariya ba za a ce sun yi dariya akan wani abu ba sai dai kawai a ce they laughed sun yi dariya kuma duk wanda ka faɗa haka ya gane me ake nufi amma da kamar ɗazu ne wanda muka ce uh, I love tea ina son shayi da ban faɗi shayin nan ba za ka san me na faɗa ba ba za ka san me nake so ba to shine shine bambancin shi kuma internship shi ne muka ce aiki ne amma kuma ba lallai a faɗi akan me aikin ya auku ba ba lallai a faɗi akan me aikin ya auku ba they laughed ni dariya she smiled ta yi murmushi she smiled tunda murmushi da dariya da ayyuka ne to amma kuma tunda ba a faɗi akan me suka faru ba kuma babu matsala duk mai sauraro duk wanda ya zauna yana sauraron ka zai fahimci me kake nufi I fought na yi faɗa I fought na yi faɗa The rock was shaking The rock was shaking dutsen yana ta girgiɗi ko kuma dutsen ya yi girgidi dutsen ya yi girgidi wannan cikakken zance ne a haka muka bashi saɓanin abubuwan da muka baro a baya da fatan mai sauraro ya fahimci abin da aka yi bayani to alhamdulillah wannan shine ya kawo mu ƙarshen wannan kwas na koyon harshen turanci wanda shine a kamar beginner kenan a matashin matashin kamar level mataki na farko kenan ba wanda za a yi nisa a yi zurfafa a cikin abin ba da fatan mai sauraro ya fahimci abubuwan da aka yi bayani insha Allahu a darussan da za su biyo baya za mu koyi kuma yace ake gina jimloli da abubuwan da muka koya ana za mu ga yadda ake gina jimloli yanzu duk kawai mun yi bayani dama daga farkon darasin mun ce akwai ground rules wanda su ya kamata kowane mai koyon yare ya san su ground rules su ne wasu matashiya wanda kowane yare yake da su da za a buƙace a san su kafin ma mutum ya shiga gadangadan cikin furta yare to alhamdulillahi rabbil alamin da muka faɗa daidai Allah ya mana a ya haɗa mu cikin ladan ya sa albarka a ciki abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana fahimta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mm-hmm.